بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سفيه وخليله وخيرته من خلقه عبد الأمانة وبلغ الرسالة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على منهجية البيضاء على الطريقة الوادية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنئم وأكرم ود وتهنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته وسار من واله إلى الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا ماسو قار غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi mai kaddara komi a lokacin da ya ga dama da ya sake haɗa mu a wannan masallaci da ake kiran shi da masjidu ibnu taimiyya da ke wannan anguwa na herwa gana a garin gombe a kuma ƙasar najeriya wanda yau hudu ga watan biyar hijiran fiye halitta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kaset ɗinmu na ɗari da sittin da ɗaya a kamar yadda muka saba ko muka yi kanmu alkawarin kan cewa kullum kafin mu fara tafsiri za mu ɗan yi jawabi mu ba da fa'ida kusan wata guda ba mu yi bayani ba sati da ya wuce kwance sati biyu ma ban yi tafsiri ba wancan sati allah ya kaddara na samu invitation card damun kusan wata guda zuwa benue wanda ake ce musu makurdi amma ana cewa wajen makodi a ah, na yi honorin na invitation card ɗinsu na je ba don koyi ba saboda program ne na ƙur'ani wanda kuma mun je mun gabatar da shi alhamdulillah mu da muke irin ta nan mu fa gode Allah wannan gari da je benue na saukan yaye wasu ɗalibai duk garin ba duk garin duk garin state ne ya fi gombin nan amma babu islamiyya guda ɗaya da take gini ake karatun ƙur'ani saboda rashin ƙarfin musulmai a can amma suna da riko da addini daidai gurgudu allah dai saka musu da alkhairi yawanci shaguna ne suke kama haya walayi an gayyace ni ina ga kuɗin man da suka turo min dan je ni can benue in dawo naira dubu ashirin da biyar suka turo a hakan ina ganin kuɗin ya yi kaɗan to ta da na je ni kuɗin da za su bayi na man ma na ga bai cancanta ma in karɓa ba saboda yanayin da je sukan su an gane to sun fara gina wata islamiyya da kuma santa don an kakkai ni wajaje da dama akwai da na samu wani waje wajen da awa kwamiti ɗinsu suna karantar da wanda suka musulunta da turanci ana shiga musulunci a wajen sosai gaskiya eh, to suka ce ta ina za mu iya taimaka musu mu tana da muke da ƙarfi a matsayinmu na musulmai muka ce insha Allahu daidai raguna abin da za iya dai za mu taimaka musu ga wani vocational center da suke so za su buɗe wanda sun je sun yi shi an afurubi musu komi ai kuna gani daga nan ga wani stand na afurub an gani islamiyya ne za su gina a state din da kun ganta nan ga yanda tsarin ta yake nan an gani to yanzu babu kaman wannan a gine a